بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan ka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci abubakar siddiq da ke nan buka ɗari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na eh, asabar ɗaya ga watan ramadan shekara na 1443 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da biyu ga watan hudu shekara na 2022 a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke yi na watan ramadan a wannan masallaci tun shekaru sama da takwas da suka wuce a baya mana jaddada gode mu Allah madaukakin sarki bisa wannan ni'ima da yi mana na raya mu maga gayowa na wannan wata mai albarka watan ramadan a koyaushe musulmi suna farin ciki su ga cewa Allah ya mutu tsawon rai sun shaidi wannan wata saboda falala da ke cikin wannan wata saboda baiwa da Allah yake wa mutane a cikin wannan wata ta yadda suke dukufa wajen kyautata aiki da ninka ayyuka na alkhairi irin yadda ba a samun yi a wani waje ko a wani lokaci a wajen watan ramadan don haka mai hankali mai wayo wanda ya san ya kamata shine wanda zai kokarin ribantar rayuwarsa a wannan wata ya kyautata aiki shi yasa ba mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam da mala'ika jibril alaihi salam dace wajen yin addu'an alawada rai ga mutumin da ya riski wannan watan amma ba a gafarta masa zunubansa ba alhali ga abubuwa da yawa da Allah ya shimfiɗa wanda in mutum ya yi za a gafarta masa zunubansa na farkon kansa shi azumi mutum ya yi shi ya inganta shi ya kyautata shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya azumin watan ramadan yana mai imani da Allah madaukakin sarki kuma yana yi abin dan Allah yana neman ladan Allah shi kadai to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa gaba daya to kuma babu abin da yake sa ibada ta zanto ta yi sauki sama da a kowa yanayi duk lokacin da aka ce ba kai kaɗai kake yin abu ba to ya fi sauki da ce kai kaɗai za ka yi shi yasa ma Allah ya jawo hankalinmu da ya farlanta mana aikin azumi sai ya ce kutiba alaikum musiyamu kama kutiba alallari na min kabliku kamar yadda aka farlanta ma waɗanda suka gabace ku don ku gane abun ai ba sabo bane kar ku ɗauke shi da wahala to a irin lokacin da kowa yake yin azumi don mai kai bawan Allah yayin da kake ba za ka inganta shi ka yi shi don Allah ba don ya zanto sanadin gafarar zunubanka na shekarar gaba ɗaya hakanan sallan tarawi sallan dare da ake yi shi ma abu ne wanda yana daga cikin abin da yake sauƙaƙa sa kasancewar ana yin shi cikin jama'a to shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisi ingantacce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi tsayuwan dare na ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wurin Allah shi ma za a gafarta masa zunubansa to dan mai bawa Allah zaka na zuwa tarawihi ba za ka inganta niyyarka ba ya zanto da ikhlasi kake yi ka halarto neman yarda da lada a wurin Allah idan ka yi wannan ba shi kenan bai da wahala mun jina ake zuwa a yi sallan tarawih annabi ya ce duk wanda ya salla a dare ya raya darurrukan ramadan to an gafarta masa abin da ya gabata na laifuffukansa haka nan ga lailatul qadr duk garabata ne Allah ya bayar shi ma annabi ya ce man kama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayi dare a lailatul qadri in kana son ka samu lailatul qadri kai tsayi dare a goman karshen gaba daya ka samu lailatul qadri kai tsayi dare a lailatul qadri saboda tabbas ɗaya daga cikin waɗannan dararraken lailatul qadri to me ke da wahala da mutum ba zai bayar da lokacinsa ba kuma ku duba wata ɗaya ne kaɗai a cikin shekara na haka mana jawo hankalinmu lallai mu ba wannan wata haƙƙinsa da waɗannan ayyuka na farilla sannan da ayyuka ma na nafula musamman karatun Alƙur'ani mai girma wanda mun sani gaba mu watan ramadan wata ne na Alƙur'ani. to amma fa mu gane wata ne na karatun alkur'ani da kuma kwaikwayon alkur'ani da fahimtar alkur'ani da aiki da alkur'ani ƙur'ani ba ya sauko a ramadan ne don a karanta shi kawai ba ya sauka ne a ramadan don a karanta shi kuma a fahimce shi bayan an fahimce shi kuma a yi aiki da shi ya canza maka rayuwanka ya zanto in kana da waɗansu ɗabi'u marasa kyau da ramadan ya wuce saboda alaƙarka da alƙur'ani a ga cewa ramadan ya wanke maka waɗannan halaye marasa kyau da da ƙur'ani ya yi wa magabatan farko kenan da ya sauka a watan ramadan kuma abin kirarin da allah madaukin sarki ya yi ma alƙur'ani kenan da ya faɗa mana cewa ya saukar da shi ne a ramadan cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan an saukar da shi ne a watan ramadan don ya zanto shiriya ga mutane idan har baka shiryu da alkur'ani ba a watan ramadan to lallai baka amfana da rayuwarka da alkur'ani ba baka amfana da karatun alkur'ani da kake yi ba baka amfana da sauraron alkur'ani da kake yi a salloli na ƙiyamun laifa don haka malamai suke dukufa wajen bude tafsirai domin a ƙara wayar da kan mutane dangane da menene alƙur'ani domin a fayyace wa mutane shiryar alƙur'ani dalla-dalla su fahimta kuma su yi aiki da shi na sha faɗa mana basa wannan dalili ne ya sa a mu a nan wurin ba ma gaggawa ba ma gaggawa mu kai ƙarshen sura ko mu kai ƙarshen sai shi misali ko a ce man sauke ƙur'ani a watan ramadan da tasiri a shi ƙur'anin ba shekara ɗaya aka sauke shi ba an fara saukar da shi ne a watan ramadan amma fa sai da aka yi shekara 23 ana saukar da shi saboda mai ana so ne ana jinsa ana ɗaukansa ana aiki da shi shi yasa za ku samu cewa sahabbai duk da ƙarfin ƙwaƙwalwansu a ce maka irin abdullahi bin umar ya shekara takwas yana haddace suratul bakara ko eh, eh, sayidina umar da kansa a ce ya shekara tara ko goma yana haddace suratul bakara ba haddace kawai ta lafuzza ko haruffan suran ba haddan lafazin ne da sanin ma'anonin da kuma aiwatar da shi a aikace shine hadisi ya inganta wani malami da ya shekara sama da arba'in yana koyar da alkur'ani mai girma yana cewa malamanmu wanda suka koyar da mu alkur'ani yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar usman ibn affan da ubay ibn ka'ab sun ce sun kasance idan ɗayansu ya koyi ayoyi guda goma na alkur'ani to ba zai tsallake ba kuma har sai ya koyi mai ke cikin wannan ayoyin na imani da aiki ba kawai ya fahimci ma'anar ba har sai ya fahimci ma'anar ya ga mai ayoyin suka ƙara masa na imani da kuma aiki na yau da kullum sannan sai zai kara goma haka haka haka to kaga ai ba za a haddace shi da wuri ba musamman a lokacin da yake sauka to maksudin wannan maganan dai shi ne duk lokacin da mutum ya zo wajen tafsirin alkur'ani mai girma da ya buɗe kunnensa ya tabbatar ya tashi da wani saƙo wanda zai amfani da shi don gyara wani labari na na rayuwarsa ya zanto ƙur'ani ya shirye shi a wani abu wanda zai amfani da shi ya gyara rayuwarsa a watan ramadan da ma wajen watan ramadan to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda za su ribace alkhairin da ke cikin wannan wata mun saba mana tafsiri a wannan masallaci sati sati a kowace juma'a sannan idan ramadan ya zo muna tsora ne daga inda muka tsaya Allah da ikonsa 'yan watanni wajen biyar ko sama da haka ban samu dama mun yi tafsirin na mako-mako ba muna fatan Allah ya fi mana wannan tafriƙi da muka yi dangane da littafinsa duk aikin alkhairi in an fara shi so ake adimanta a kai in ba da uzuri mai ƙarfi ba to amma ga shi ramadan ya zo ta haka za mu tsora daga inda muka tsaya a can da fatar bayan ramadan ɗin ma za mu ci gaba kamar yadda muka saba Allah madauki sarki ya mana jagora tsarin tafsirin namu kamar yadda kuka sani shine tambayoyi ana rubutawa in ana da tambaya an an rubuta yau in man karbawa ya gari kafin mai tafsiri sai mu karanta mu bayar da amsa sannan sai mu ci gaba da tafsiri to insha Allah haka zamu yi a wannan mako ana iya rubuta tambaya a takarda a kawo wanda ke da nambar mu kuma ta waya yana ma iya tura sakon tambayansa ta hanyar waya in ma sms ko ta whatsapp insha Allah in mun gani za mu karanta mu bayar da amsa gwargwadon abinda Allah madaukakin sarki ya hore mana tafsirin da muka yi na karshe a nan wurin mun tsaya ne a aya na ɗari biyu da sittin da uku haka ne yanzu za mu ɗora daga aya na ɗari biyu da sittin da hudu a cikin suratul bakara lokacin da muka kammala wancan aya za mu shiga wannan na ɗan yi waɗansu bayanai wanda sun kunshi a dunkule tafsirin wannan aya amma tare da alaƙanta wannan ayar da sauran ayoyin suratul bakara gaba ɗaya zai kyau mu ƙara refreshing mind ɗinmu domin mu fahimci wannan ayar da kyau mun faɗi cewa babban malami muhammad abdullah daraz da ya wallafa wani littafi mai ban ƙayi wanda ya kira shi annaba'ul azim nazaratun jadida fi i'jazil qur'an al-karim sunan littafin annaba'ul azim yace nazari ne sabo wajen jaddada wato nuna gagarabadan alkur'ani mai girma nuna kasancewa alkur'ani gagara koyo ne shine ijaz to a cikin wannan littafi da ya zo yana magana akan cewa alkur'ani gaba ɗayansa tsarinsa iri guda ne maksudinsa abu guda ne in ka ga sura komai tsayinta to tana da waɗansu manufofi duk inda aka bi uslubai da dama to ana bi ne domin tabbatar da waɗannan manufofi ɗin shi ne sai bayar da misali da suratul bakara wacce ita ce tafi kowace tsawo a alƙur'ani mai girma ita ce kadai take da ayoyi ɗari biyu da sittin da Eh, da shida a alkur'ani kusan izu biyar ne to sai ce wannan surar duk da ta sauka a shekara tara saboda an fara saukar da ita ne imma a hanyar annabi zuwa marina ko a madina kenan dai za ka yi sura ce madaniya to kuma ayar ƙarshe da aka saukar yana cikin wannan surar to an yi shekara wajen tara kenan ko goma ake saukar da ita don annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shekara goma ne a makka a zance mafi rinjaye ko ya yi sha uku a makka nan ya yi goma a madina madina da ke son ce so a madina to ta sauka a waɗannan jerin shekaru to amma jerin magana a cikin surar yana tafiya bisa kan manufofin suran wani bai fita ya tafi wani waje ba tsarin ya kai makura wajen nuna gwaninta to ne ce ta kunshi abubuwa guda biyar na farko mukaddima gabatarwa wanda ya bayani akan matsayin alkur'ani mai girma da kuma matsayin mutane dangane da alkur'ani wannan shine abin da aya na 20 na farko suka kunsa tun daga alif lam mim kitabu Larai da fim har izuwa inna Allah ala kulli shay'in qadir ayoyi 20 nan na farko suna magana ne akan matsayin alqur'ani da kuma yadda mutane suke da alqur'ani sai ta raba mutane gida uku akwai wanda suka yarda da alqur'ani sune almuttaquna hudan lilmuttaqin akwai wanda ba su yarda da alqur'ani ba karara ciki da waje wannan sune alladhina kafaru kafirai akwai wanda ba su dalla qur'ani ba a ciki amma suna bayyana a fili cewa sun yarda da shi domin su samu maslaha su ta duniya waɗannan su ne munafikai kasan mutane kenan dangane da alqur'ani tun daga lokacin har izuwa yau har izuwa tashin alqiyama sai manufofi guda guda uku manufarta na farko ko guda hudu manufar wannan mukaddima ne sannan manufa ta farko shine kiran mutane gaba suzo su zo su yi imani da wannan alkur'ani da abinda wannan alkur'ani yake representing musulunci tun daga faɗin Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun har izuwa aya na arba'in. inda Allah madaukakin sarki yace kulna bidu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun walladhina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun zuwa wannan aya Allah yana kira ne ga mutane gaba ɗaya su zo su rungumi wannan alkur'ani su yi imani da shi kuma ya kafa hujjoji akan gaske wannan alkur'ani da kuma dacewar bautata ma Allah madaukin sarki wanda ya saukar da wannan alkur'ani shi shi kadai ta hanyar dalilai da dama wanda yayin da muka yi tafsirin waɗannan ayoyin mun yi bayanan su dalla dalla sannan maksudin ta na uku na biyu shine kira na musamman zuwa ga ahlul kitab yahudu da nasara da su kyale farna da suka saka a cikin addinansu su yi watsi da wannan barnan su rungumi addinin Allah na gaske wanda shi ne abinda alkur'ani ya kwanta shi kuma wannan ya zo tun daga wannan aya na 41 da yake cewa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون هار إزوا يا بني إسرائيل ننتبه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بتبيو بتأوفي جنوكو أنعمت عليكم وأوفوا وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه Hmm? wala hum yusarun duka wannan kira ne ma ahlul kitabi yadda Allah madaukakin sarki ya sanar da su ya tanatar da su ni'imomi da yayi musu da butulci da suka yi ta yi masa da hukumomi da yayi ta musu tun daga zamanin babansu shi eh, eh, annabi yaqub kenan ko shine isra'il din har zuwa yahudawa da suka rayu da annabi <clears throat> sallallahu alaihi wasallam duk an kira su duk hujja da za su kawo na ƙin imani da alƙur'ani Allah ya kawo ya ba su amsa ya warware ta yadda ba su da wani uzuri in har sun fahimci wannan alƙur'anin to dole su su yi imani shi ko kuma za su san cewa lallai suna kan fata ne sai maksudi na gaba na uku na wannan suran shine bayanin wannan addini na musulunci da wadda aka yi shi a dunkule sannan aka zo aka yi shi a fayyace shi ma an yi mukaddima inda aka fara kawo kistan annabi ibrahim wanda shine kakan annabawa kakan annabi muhammad sallallahu alaihi salama da Allah yake cewa idza bitala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun aka bayar da labarin annabi ibrahim don a yi raddi ma mashirikan makka da suke tinkaho da cewa su jikokin annabi ibrahim ne kuma akan tafarkinsa suke aka nuna musu cewa ƙarya suke sun juya sun canza tafarkin annabi ibrahim idan suna son su ga madarar tafarkin annabi ibrahim to su bi wannan alkur'ani ga kuma yadda abin yake bayan allah ya yi sharan fage sai aka dunkula musuluncin gaba ɗaya a aya na da bakwai laisal bir wannan aya ta laisal bir ta kunshi musulunci gaba ɗayansa daga nan sai kuma ta fito filla-filla surat tana bayanin musulunci dalla-dalla tun daga ya ayyu hallazi na amanu كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى har izuwa ayan da muka tsaya a kai wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanata walyattaqi allaha rabba ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ودنا ayoyi tun daga laifin birnin har zuwa nan sun yi bayanin musulunci dalla-dalla in ka ga abin da babu su a nan to bayaninsa to an faɗe shi dai a dunkule sai dai ka nemi ƙarin bayani ko a dan waɗansu ayoyin ko a hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan maksadin suran na uku kenan sai manufar suran na hudu shine Allah ya dunkule a wannan ayar guda daya aya ta 264 lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah wacce zamu karanta ta yanzu ita kuma wannan ayar mai take yi abinda take yi ta kunshi abubuwa guda biyu inji Muhammad Abdullah Daraz ta kunshi zabararwa abinda zai zabarar da kai ka bi shari'ar musulunci ka yarda da imani kuma ka yi aiki na zahiri sannan ta kunshi abinda zai hana ka saba ma wannan karantarwa na musulunci yake cewa wannan ayar kamar wato ɗan doka ne da aka saka a zuciyar kowane mummuni mai aikin ɗan doka yake shi ne ya hana kai laifi hmm? ya zagorar da kai ka yi daidai kuma in ka shi in kana tunanin ma laifi ka tsorata ka dawo ka daidaita to wannan ayar kenan tana saka muraqaba da muhasaba kula da Allah da yi kamar kana ganin sa. da saka a zuciya cewa koyaushe yana ganinka yana jinka yana sane da kai kuma in ka kauce ba zai kyale ka ba wannan shine maksudin wannan sura ta hudu sannan karshe rufewa rufewan shine bayani akan wannan abin da Allah ya ta faɗa shin akwai wanda ya amsa wannan kira su wane ne su kuma mai Allah ya tanada musu wannan shine abin da ayoyi biyu na ƙarshe suka yi magana a kai suka rufe surar da shi wato amana rasulu zuwa ƙarshe cewa eh lallai Allah da ya kiran mutane an samu annabi da sahabbai da duk wanda ya imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun amsa kiran Allah madaukakin sarki sannan ga sun fahimci wannan shari'a da ya zo musu sannan sun kuma gane mai Allah ya musu alkawari sun kuma mika hannuwa sun roƙe shi kuma ya gaya musu cewa ya cika alkawar to wannan hoto kenan na wannan sura mai albarka to inda muka tsaya yanzu ka gane alakar inda za mu tashi da inda muka tsaya mun ga magana akan imani inda ake kiran mutane ake cewa wani isra'ila su gyara addininsu wannan abin da ya shafi al'iman ƙudiri na zuci inda aka yi bayanin shari'a na ayyuka na yau da kullum na zahiri wannan ayi magana kenan akan al'islam to kuma kun sani musulunci martaba uku ne akwai martabar da annabi ya kira al'iman in kun karanta hadisin jibril ko na biyu a cikin al-arba'un an-nawawiya hadisin sahih muslim da mala'ika jibril yazo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyi akan addini ko yace masa menene imani ya gaya masa rukunan imani Ya yace masa menene musulunci ya gaya masa rukunan musulunci ko to kun to suratul baqara ta kunshi waɗannan guda biyu a manufarta na farko da manufarta na biyu da manufarta na uku saura abu guda ɗaya shine ihsani yadda za ka je kamar kana ganin Allah yadda za ka ji koyaushe cewa Allah yana ganinka wannan shine martabar ihsani to wannan martabar shi ne Allah ya dunkula a wannan ayar da za mu karanta sai da duk abin da za ka yi kana jin Allah maɗaukaki yana gani na in na saba Allah yana gani na zai kira ni ya yi min hisabi a kai to wannan ita ce munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabace ta bari mu karanta ta domin abin ya kara fito mana fiye bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء Allah madaukakin sarki yana cewa lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard na Allah ne duk abin da ke sammai da duk abin da ke ƙasa wa in tubdu ma fi anfusikum in kuka bayyana duk abin da ke zuciyanku ko rayukanku aw tukfuhu ko kuka ɓoye shi yuhasibkum bihi Allah to Allah zai muku hisabi shi na bayyanan da na koyan fayaghfiru liman yasha a sakamakon hisabin nan sai ya gafarta ma wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha ya kuma azabtar da wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah madaukakin sarki akan komai mai cikakken iko ne wannan aya ta zo bayan wacce ta gabace ta ta rufe da alkawari da narko a ayar da ta gabata ƙarshenta Allah cewa yi wala mu shahada wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim kada ku ɓoye shaida duk wanda ya ɓoye shaida to mai sabo ne har zuciyarsa wallahu bima ta'maluna alim Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne bisa duk abin da kuke wato in ka ga dama yi mai kyau Allah yana sani in ka ga dama yi mara kyau Allah yana sani zaburarwa ne cewa a yi mai kyau sannan tsoratarwa ne cewa kada ka kuskura ka yi mummuna to kamar wannan ayat tana ƙara baka dalili ne cewa Allah ya san komai shi ne Allah ya fito da abin fili ka gane cewa ya san komai ya ce maka duk abin da ke sama da duk abin da ke ƙasa nashi halittansa ne mulkinsa ne mallakansa ne wannan lamɗin duk tana nuna wannan ɗin shi halicci duk abin da ka gani shi ke mallakan kowa da komai hakanan nashi ne shi ke mulki akan kowa da komai to ku bayansa ne in ko har ku bayansa ne to yaya wani aikin ku zai kubuta a gare shi da zai zanto har za ku yi a ɓoye bai sani ba saboda duk wanda zai yi sabo ai a lokacin bai cika hararo cewa Allah yana ganinsa ba ko da ko yana da cikakken matsayin haka ko to shi ne Allah yake fito da wannan fili kamar da na faɗa ɗazu a sa maka policeman a zuciyarka murakabar Allah kuke sarki to sai Allah ya kawo wannan mukaddima domin abu ne wanda babu wanda ke jayayya akai akwai wanda ke jayayya akan cewa musamman musulmi cewa Allah shi ke mulki da mallakan duk abin da ke sama da duk abin da ke ƙasa babu wanda ke jayen wannan to in ko haka ne to ai kenan ya san su gaba daya saboda mai shi ne ya halicce su ya halicci sirrinsu ya halicci bayyanansu kenan duk wani abin da bawa zai a ko'ina yake a kowane irin yanayi to yana daga cikin khaliqiyar Allah madaukakin sarki da cika da batsewansa ya zanto yana da cikakken sanin duk wannan abin wannan yana daga cikin abin da ke tabbatar da khaliqiyya da rububiyya na Allah madaukakin sarki saboda inda bawa yana da wani yanayi wanda yake iya ɓuya ma Allah madaukakin sarki to a wannan lokacin zai zanto yana cin gashin kansa kenan bai zama bawan Allah maɗaukakin sarki ba alhali kuwa shi mallakar Allah da abu cikakken mallaka ne ba su haƙiƙa kamar yadda duk sauran siffofansa haka suke in ya siffantu da abu to bisa kamala ce babu kowane irin tawaya a ciki to haka dangane da mallakansa da duk abin da ke sammai da ƙasa to wannan shi ma kamar shimfiɗa aka yi domin abin da ke zuwa a gaba wanda shi ne policeman abin da zai samu ka muraqaba ne wa in tubudu ma fi anfusikum aw yi hasibkun bihi A nan Allah bai yi abafin wa in tubudu da fa ba domin ya nuna maka shi ma wannan maganan mai zaman kansa ne kamar yadda sanin cewa Allah shi ne mahalicci mamallaki mai mulkin samai da ƙasa da duk abin da ke cikinsu wannan ilimi ne mai zaman kansa wadda babu wanda ke jayayya a kai to wannan ma haka ya dace ya zanto ilimi mai zaman kansa kada wani ya yi jayayya a kai kamar yadda babu mai jayayya a kan na farkon shi ya sa ba zo da fa ba an zo da wa wawu na fi don ya nuna bambancin wancan da wannan alwawu يقتضي المغايرة فلما نهو سنة شواء إن أكفدي أبو كذا da wani دواني دواني yana nufin wani na biyun ya bambanta da wani na farko dan. ko a hakika ne ko kuma waɗansu siffofi to Allah sai sai in kuka bayyana manan bayyana abin da ke zuciya shine shelanta abin ta hanyar magana da shi in abin da ake furuci ne da shi kenan ko kuma aiwatar da abin a fili ɗan abu ne wanda ke buƙatar aiki abubuwan da ke cikin zuciya mutum a bai fice wannan ɗan ka ƙudurta cewa za ka faɗi kaza ko ko kuma za ka yi kaza to bayyana abin da ke shi ne ka faɗa a fili ko kuma ka aikata yadda za a gan shi a fili shi ma to a nan allah maɗaukakin sarki ya bar abin a buɗe ya ce wa in tubdu ma fi wannan ma ta shafi komai da komai wato abin nan da za ka bayyana don imma alkhairi ko shari kowanne ka yi haka nan ma abin da za ku ɓoye ɗin shi kuma ma'anan ɓoye abin da ke zuciya duk da ce abin da ke zuciya ma ya ɓoye ki Allah ya ce in tubdu ma fi anfusikum Autu fuhu ko kuka ɓoye shi shi na ce dama abinda ke zuciya a ya ɓoye ke ko amma yana ɓoye ne ma wani kai ka sa abinda ke ka to ma'anan ɓoyewa ne shi ne ɓoye ma wani wanda ba ku ba sawa'un kun bayyana wa mutane sun gani ko a kun bar shi a zukatanku ku kaɗai kuka zani shi ma dai maɗin ya ƙunshi. alheri ne ka kudurta a zuciya ko shari ka bayyana ko baka bayyana ba to yuhasibukum bihi la Allah ya fara da abin da ya fi ƙarfi shi ne wanda ya bayyana ɗin shi wannan ba ka bukatar a gaya maka za a yi ma hisabi a yi da abin da ka bayyana ko amma abin da ka ɓoye ne za ka yi tunanin tana iya ai tun da kai ne kawai ka sani to ai ba komai to sai Allah ya fara da wanda kake tunani ɗin sai ce wa in tubdu ma fi anfusikum bai tsaya a nan ba na a ƙara tsoratar da kai kada ka yarda abinda za ka yi a bayyane ko a ɓoye ya saba karantar wannan da muka ji na suratul bakara sai aka ce maka to har ma fa abinda za ka ɓoye ɗan kasance wata ya san duk abinda ke zammai da ƙasa to fa ya sani ko bai tsaya akan cewa ya sani kaɗai ba ɗazu da muka ce shi wallahu bi kulli shay'in alim yana ishara zuwa ga zai muku hisabi zai ba ku sakamako to anan sai ya fito da abun fili yace yuhasibkum bihi Allah Allah zai muku hisabi da shi asalin hisabi daga alhusban ne shine kididdiga wato duk abinda kuka yi Allah zai kirga muku shi ma'anar Allah zai kirga kun ga zai kiyaye shi kenan kuma ga adadinsa yana nan domin za a dora shi a sikeli sannan a shari'ance ana itlaƙin hisabin ba wai kirga kaɗai ba ana itlaƙin an hisabi ana nufin bayar da sakamako sawa'un mai kyau ko akasin haka don ce za a yi mana hisabi ran tashin alkiyama ma'ana za a saka mana da abin da muka yi in mai kyau da mai kyau in mummuna da mummuna kuma wanda zai ƙara tabbatar maka da wannan shi ne da Allah ya fassara imanin hisabi ɗin shi ne ko a gafarta maka ko a maka azaba ba shi ne ƙarshen sakamakon ba in an saka maka imma a gafarta maka ne a baka lada ko kuma a baka zunubi a maka hisabi da wannan zunubi sai ce fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha sai ya a sakamakon hisabin kun ga anan ya zo da fa yuhasibkum bihi la fa saboda fadin nan tana zuwa ne a sakamakon hisabi din saboda gafara din da azaba din na zuwa ne sakamakon hisabi din ina ka ce kayi kaza ga ladan shi kayi kaza ga zanubansa kaza to sakamakon wannan shine a gafarta maka ko kuma a yi maka a yi maka azaba in aka ce gafara shi ne sitarta abu a harshen larabci ghafru da alghufran shi ne sitarta abu akwai shi hmm? amma sai a danne shi a banne shi sai zanto babu shi shi ta mutum bai wa Allah gadara duk abinda Allah zai baka na lada bai kai bayan zarra na alkhairin da Allah ya maka ba mana duk aikin da za ka yi da wanda kake ganin na lada bai kai ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya maka ba sannan kuma duk yadda ka kai da ƙurewa wajen kyautatawa da bauta ma Allah madaukakin sarki to gajiyayye kake za yi a wurare da dama saboda haka dole sai in Allah ya rufe waɗansu laifuffukan ka ne iya samun tsira a gaba gare shi shi hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wa ya faɗi wannan sahabbai suka ce har kai ya rasulallah yace har ni illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi sai dai Allah madaukakin sarki ya lulluɓe ni da rahamarsa shi sa duk wanda ya san Allah to kullum yana cikin halin nan biyu tsoro da bege tsoro da bege alkhawfu war raja kana jin tsoron ta saboda ba wanda ke masa girma shine al-aliyul kabir so yawan yawan bautanka da menene bai sa ka yi girma a idansa da za ka yi masa tinkaho da aikinka ibadan ma sai ya yi maka taufiki kake iya yi shi yasa wasu malamai suna cewa mu ba ma iya gode wa Allah maɗaukakin sarki sai da taufikinsa Da haka duk lokacin da mun gode masa ma godiyar tana buƙatar mu ƙara gode masa shi kansa godiya tana bukatar mu gode masa da ya bamu dama maka gode masa to yaushe za mu cika godiyan a gare shi babu sai dai mu yawaita bege ya karɓa mana abin da muka yi kuma kullum mu zanto mana tsoro kada mu fada cikin fushinsa to wannan abin da ayar nan take tsora musulmi akai kenan shi yasa a nan Allah ya dunkule waɗansu halaye ne Allah yake yin gafara ɗin ma wanda ya ga dama waɗansu halaye ne ko yanayi ne na rayukanku na ayyukanku da kuka bayyana ko kuka ɓoye wadda Allah yake yin azaba ma wanda ya ga dama a kansu Allah ya bar abin a dunkule a fahirun ashir yake cewa Allah ya yi wannan dunkulewan ne liyakunan mu'minu na bainar khawfi ar-raja' saboda mummunai su kasance koyaushe tsakanin tsoro da daidai أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه يرجون رحمته ويخافون عذابه سنة بيقر رحمة الله مدوكتين تركي هما سنة طورا عذابه ادعوا ربكم تضرعا و وخفيا suna kuroki Allah madaukakin sarki cikin kankan da kai akwai tsoro kuma ɓoye kuna begiyansa hmm? to haka mummanai suke haka ya dace kowane musulmi ya kasance a kowane lokaci to anan ne malamai suke bayani akan abinda Allah madaukakin sarki yanayin da ya ɓoye ɗin ya inganta a hadisai cewa yayin da wannan ayar ta sauka sahabbai sun shiga cikin hali na zulumi waɗansu daga cikinsu suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah idan har duk abin da mutum ya kyamsa a zuciyarsa sawa'un ya bayyana ko ya ɓoye sai an masa hisabi a kai ta rasulallah ya zafi mai tsira a cikin saboda ai yi maka hisabin kansa ai matsala ne ko -Mannu kishin hisaba uziba duk wanda aka zo ana masa hisabi ana ce me yasa kai kaza me sa kai kaza ai ko ba komai sai gumi ko a nan gidan duniya ne duk gaskiyanka idan aka ce to ka zo za a yi ma bincike kana cikin kwanci hankali kana jin daɗi ka ce a zo a yi mun bincike hmm? haina sai dai mutum ya ce to babu damuwa za mu shirya za mu za mu shirya amma ta shirin na in ya zo yana tsoron tumfa ana iya duk gaskiyarsa a masa bai da kwalli ko ana iya a ɓoye wani fayil bai san yadda yake bari zo ai kaza ai kaza zai shiga cikin wani yanayi na wato ainihin zullu to shi ne suka ce to in har haka ne to ai mana cikin tashi hankali wa zai tsira a cikin mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a qulu sami'na wa ata'na ku dai ku ce mun ji mun yi biyayya wanda wannan yanayi da suka shiga ciki shine ayar da ta zo baya ta ƙara fayyace cewa a halayen da Allah yake magana anan. waɗansu halaye ne ba duka duk abin da yake a zuciyarka ne za a maka hisabi a baka zunubi a kai ba a yi maka hukuma a kai ba akwai abin da za a ɗaga kai a kai ba sai an yi maka hukuma a kai ba to shi ne ayat baya ta zo ta yi magana wadda mun zo kanta za mu fara jawabi idan take cewa la yukallifu Allahu nafsan إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الله بيتورا وري فاشي abinda take da yalwa na yansa sai abinda za ta iya cikin yalwa amma abinda zai zo ranka ba za ka iya kontrol ɗinsa ba kana da iko a kansa? to bai shiga cikin وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به wannan aya ta ƙara fayyacewa wanda wanda ne abinda irin su Abdullahi ibn Abbas suke kira Nasir? ko yana shiga karkashin abinda suke kira nasakh cewa wancan ayan ta shafe wannan ba Nasir da ma'anan malaman baya ba ne cewa ta ɗage hukuncin su fa a yana nufin yi bayani a kansa abinda za a kama ku da laifinsa shine abinda kuka yi ta yi kuka yi azima hmm? kuka ɗau aniyarki kuka ƙudurta shi a zuciya ko kuma abinda wanda ake bayyana ne a fili a aikace kun yi shi ɗan a aikace ɗan amma in bai kai nan ba to ba a yi muku wato ainihin azaba ko a kama ku da laifin wannan to kuma wannan shi shine abinda hadisai da dama na annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka fayyace annabi alayhi salatu wassalam yana cewa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kuma can wal hasanatu bi ashri amsalha wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana duk wanda ya himmatu da yin kyakkyawan aiki kaga himma ta zuciya kenan sai bai ba kuma bai samu daman yi ba za a rubuta masa lada kuma tana iya a ninka ba duk wanda ya himmatu da mummunan aiki amma kuma sai ya dawo bai yi ba shi mai sa bai yi din ba rabi suna bayan wannan suna ce wanda da kansa ya yi control ɗin kansa mutum na ya himmatu cewa zai yi sata sai kuma ya zo ya kame zuciyarsa sai bai yi sata ɗin ba annabi ya ce mai lahu hasana za a rubuta masa lada ladan mai wannan ɗin ladan niyyar satan ko ladan danna niyan satan hayatar danna niyan satan hau da shi ma aiki ne a zuciyarsa ya haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتحدث Allah madaukakin sarki ya ɗauke kai wato ya yafe ma al'ummata da abin da ke ɗamfara a zukatansu matuƙar ba su yi magana da shi ko sun aiwata shi ba. wato na abin da ya shafi laifin kenan ko ka kudurta wani abu mummuna za ka yi abin ya zo maka ne haka kwa kafin ya zauna sai ka yi ƙoƙari ka tafiyar da shi ba ka je ka aiwatar da shi ba ko ko a mummunan nazance ne ba ka je ka yi ba sai kamar abin a zuciyarka to Allah ya yafe maka shi ne hadisin na farko ba yafe maka ne ma zai baka lada salala kenan daga Allah madaukaki to waɗansu malamai sai suka ga to wannan ayar aika wannan hadisan ai kamar zahirinsu ya ci karo da wannan zahirin wannan aya din alhali kuwa hadisan fassara ayar ke, kamar yadda ayar da ta zo a baya ta fassara aya din so malamai sun yi maganganu da dama wajen bayyana maka iskali da zai iya zuwa maka kamar tana karo da juna alqadi iyar haka al-imam al-maziri a cikin su na sahih muslim da ba duk malamai da suka yi sharhin hadisai din nan sun yi ƙoƙarin kawar da iskalin da zai iya zuwa maka tsakanin waɗannan hadisai da wannan ayoyi aka irin rinsu ibn al-qayyim shi ma sun yi bayani akan wannan sannan suka faɗi abin da ke zuwa mutum a zuciya daraja daraja waɗansu suna ambatan har darajoji guda tara to sai in ya kai darajar al'azu ma'ana zuciyarka ta ɗaura aniyar yin wannan abin daga lokacin me za a fara rubuta maka lada ko zunubi amma in abu ne kawai da zai zo kamar yadda annabi ya kira hadisun nafs ko abin da suke kira kafira wadda abu zai zo maka kawai farab ya wuce ka ni abu ka zama ya wuce kuma shikenan baka sake tana shi ba to wannan wannan baya cikin abinda za a yi maka a kai. to ga abinda Abdullah a Ashur ke faɗa anan yana cewa abubuwan da ke ɗamfarwa a zuciyar mutum idan har kawai abu ne mai zuwa ya yi mata ɗarɗar a zuciya ba tare da mutumin nan ya ɗaura aniyar wannan abun ba to ya ce babu saɓani tsakanin al'ummar musulmi ne cewa wannan shine abin da hadisan inna Allah ta jawaza an ummati ma haddasa bihi an fusa haiki zai zo kawai ya wuce wannan baya shiga cikin abin da za a kira ka a maka hijabi a kansa idan kuma

ɗayan ku shaidan zai amfara masa a zuciyarsa yana tunani ni Allah ya halice ni wannan ya halicce kaza ya halicce kaza shaidan sai dan fara maka to shi Allah ma ya halice shi sai ka tsaya kana bata lokacin ka wannan hmm? already ka riga kai contradiction kanka ai ai mahalicci ba a halittarsa amma shaidan zai dan fara maka wannan a zuciyar dan ya kai ka izo ga ilhadi to in kau wannan abin ya ci gaba da zama a kanka ya fara haifar maka da shakku to za ka maka da wannan saboda mai ya zauna a zuciyarka maka kawar da shi ba shi yasa annabi ya ce kana jin wannan Ka kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka kawar da wannan irin mummunan tunani din ko hasada ta zo mutum a zuciya ka ji cewa waye wannan da har? yana da abu kaza ko yana da kaza ne ka ji kai ina ma da hatsari ya zo masa in dukiya ne gaba daya kan iya zo maka wannan a zuciya amma in ka ce a'udhu billahi ka manta da shi ya wuce amma in ka bari a zuciyarka ka kwana da shi duk lokacin da ka gan shi wannan abin yana zuwa kaga ya zauna a zuciyarka Ka kaga wannan irin wanda muke cewa amma kaga wannan ba dole kai wani aiki ba aiko ba dole ne kai wani aiki to wannan babu sabani za a kama ka da laifinsa za a kama ka da laifi saboda mai yana shiga ƙarƙashin wasu ɗinka za ka iya kawar da shi ai to in baka kawar da shi ba ya ci gaba da girma a zuciyarka har hasara ta mamaye zuciyarka ga wane ko wance to kaga wannan koda baka furta shi ba ko ya shiga wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah abin da zaka iya kawar da shi idan kuma abu ne wanda ana iya aiki yana ɗamfarwa a kai a ganshi a fili to wannan shi kuma iri biyu ne idan har ka yi aiki ɗan mana hmm? misalin abinda ana iya gani shi ne misalin da bayar ɗazu ka ƙudurta za ka saci wani abu ko kudurta zai saci wani abu kuma ƙudurin yana nan a zuciyarsa hmm? amma dai can daga baya sai kuma ya daina kun ga ya yi kama da na farkon ko amma na farkon ai ba a bukatan a gan shi a fili tsawada ka dole za a kama shi daidai wannan shi kuma wannan ko da ya yi kudurta nufin sata ai sai ya yi tatan yake zanto ya yi laifi kun gane to idan har bai yi tatan ba to ba za a kama shi da laifin wannan kudurin ba shi na gaya muku wancan hadisi yake yake bayyana man hamma bi fa lam ya'malha kutibat lahu hasana saboda dole kuma sai ya zo yayi jihadi da zuciyar aiko sannan zai ba zai yi wannan sata din ba wannan idan bai yi satan bane da sa bai yi satan bane da mai da sa ba wai yan doka ne suka zo suka tare wajen ya ga ba yadda za a yi ya yi satan ya bari ne don ba zai iya ba a ya bari ne zai iya ɗin amma ya bari to shi ma wannan ba za a kama shi da shi ba mun gane ya shiga man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha amma idan saboda ya gaza ne ya bari to ya shiga wannan ko bai shiga ba nan malamai suna sabani waɗansu suna cewa ya shiga za a kama shi da laifi saboda mai saboda dogewa da yi kan wannan abin alhali yana da dama zai iya kawar da shi waɗansu malamai kuma suna cewa to ai tun da bai yi ba hmm? to ai ba ne ba wata aƙida ba ce ya kudurta ba wai ya kudurta satan halal ba ne a daman ya yadda haramun ne amma zai zai fada a sabo to tun da bai fada ɗin ba to za a kama shi da laifin to gaskiya wannan uh, wannan mutumin maganganun da yake nan guda wannan ya fi kyau a gaya masa cewa za a kama shi da laifin. saboda ya tsorata shi ne ma'anar wa'in tubdu ma fi su ya ɓato ko hudin aiko ya zanto kana bai nan kaubi warraja ya tsorata cewa in bai daina wannan abin a zuciyarsa ba tufa Allah yana ganin sa Allah yana ganin zuciyar in za ka yi kudiri ka yi kudiri mai kyau in ka yi kudiri mummuna to maza canza da kanka in wani abu ne daga waje zo ya canza maka ba aikinka ba ne don mai za a baka gara basan aikin da ba naka ba kun gane su saboda haka mutumin da ya yi wannan to zai samu lada Allah zai samu za a kama shi da wato ainihin laifi shi ne ma'anan ayyukan da yi Kumbihilla da muka ce an dunkula a aya ɗin to waɗannan hadisai da muka karanta da ayar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sun bayyana su ayyuka imma na alkhairi imma na na sharri na'am Allah madaukakin sarki yace fa yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne a kan komai Allah ya rufe wannan ayar ne domin bayyana gamewar ilimansa wadda gamewar ilimin kuma ke nuni akan gamewar kudarsa to Allah madaukakin sarki mai iko ne a kan kowa da kowa shi ma wannan tsoratar da kai ne da kuma sa maka raja'i idan ka yi mai kyau yana da iko ya yi maka kyakkyawan sakamako kuma ya yi alkawari kuma bai saba alƙawarin idan ka yi mummuna yana da iko ya yi maka azaba kuma ya yi narko a kai kuma in ya yi narko in ya ga dama sai ya cika shi Allah ya samu cikin waɗanda za su kasance a koyaushe suna murakabar Allah maɗaukakin sarki a duk abin da za su wannan kuma shi ne tarbiyyar da ma Ramadan da azumi yake mana Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata ya shiryar da mu da shirya alkur'ani ya gafarta mana zunubanmu abinda muka faɗa ya zanto da fara shi daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah da kusurki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh